Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da safiya da fatan kun tashi lafiya kamar yadda na muku bidiyo a jiya cewar idan har kana so ka dinga samun kuɗi dole ne za iya amfani da wannan dama ma'ana ka dinga nemo coin inda bai da kuɗi da ka siya kafin kuma ka siya wannan coin din ba lalle ka tabbatar da cewa za ka yi abin da zan yi a cikin wannan bidiyon ma'ana idan ka bi ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka za ka tabbatar da cewa hakikacin coin din zaka ka siya shin coin ne na scammers ko na gaskiya to kafin mai ga cikin wannan bidiyon ba roƙonka nake idan yau ka fara zuwa wannan channel tamu mai suna Arewa Computer ina roƙonka da kai mana subscribing sannan kai mana share nan wannan bidiyon sannan a cikin wannan bidiyon ba da akwai abubuwa masu muhimmanci da nuna maka a cikin wannan bidiyon insha Allah in ka bi a cikin wannan bidiyon za ka ga ta da nuna maka ya za ka ka san da cewa wannan coin din yana da kyau kuma ka nema contract address ɗinsa cikin sauki ka yi amfani da contract address ɗin ka yi text ɗin cewar coin din ana iya swap ɗinsa ko ba a yi shin scam ne ko ba scam ba na 'yan damfara ne ma'ana na hakas ne ko kuwa 'yan damfara kawai ka bi ni a cikin wannan bidiyon ka ga ya zan na yi ainihin ne wannan abu wato na riga na muku bayani cewar abin da ya sa kwana biyu ba mu muku bidiyo mun riga da mun yi muku ainihin cewar akwai yiwuwar akwai wasu abubuwa da muke ainihin kokarin mu ainihin mu wallafa muku ma'ana website da kuma ainihin bip group namu ma'ana za mu yi wani group ne ma'ana ko kuma in ce muku classmen ko kuma in ce muku clerks wanda za mu ringa koyar da harkar cryptocurrency a kwana talatin ma'ana idan ka shiga wannan makarantar ka riga kai rijista ta mu za mu koyar da kai cryptocurrency abin da ya cancanta ka fara daga wannan karatun da za ka yi na kwana 60 so insha Allah kai ma sai dai ka koyar da wani ba dai a koyar da kai ba sai dai kuma ka ringa bin signal kawai dai ku bi mu a cikin wannan bidon insha Allah za mu na muku ya abin yake kasancewa ok abu na farko da zaka fara lura anan shine ba kai ne kake so an yi maka tallan coin misali an maka tallan wannan coin bari mu fara muku da wannan coin mai suna crypto ino wato an maka tallan wannan coin sai aka ce maka malam wani koko wani je ka siyo wannan coin ma'ana coin din yana da matukar amfani in ka siye shi zaka ci riba to idan ka siyo wannan coin din an baka contract address ne koko ka riga kai je kai sacin din sa ne ma'ana a wai a trust wallet naka wajen customizing kai sacin din sunan coin in ya fita kamar haka to abin da ya kamace ka a ka fara shine binciken ka na farko dole ka dauki wannan contract address na wannan coin shin ka gane cewa an yi listing din sa ina ne da ina ne da ne ko kuma an ga kofa wannan contract address din naka lalle cewa ka je kai bincike zan ba ku yadda ake bincike akan contract address dan gaba zan muku bidiyo akan ya ake ana amfani da abin nan zan ce maka eh, kai amfani da wallet adres na mutum ma'ana address da za ka turo maka id idan misali mun samu ara da kai cewa na turo maka wayan kace ce karya ne ban turo maka ba to wannan adres da ka turo mun zan yi amfani da shi in iya ganin dukkan wani coin da ke cikin wayarka kawai dai ku fi ni a cikin wannan programs insha Allahu za mu koyar da wannan programs a cikin me a cikin waccan BIP group namu to abin da ya rage duk masu amfani wasu abubuwan zan zo in yi muku bayani a nan gurin saboda ayyukan suna mana yawa wa'ancan muna amfani da su ga wannan ma muna amfani da su sai ga abubuwan ya mana yawa so kawai yanzu abin da zamu je a nan gurin ba muna son mu nemo wannan crypto inu dinnan crypto inu abcd dinnan ba muna son mu nemo contract address sa direct ko mun riga mun bude shi ba sai mun je me ba mun sai mun je coin market cap misali bari mu fara da kan coin market cap so da muka zo muka zo coin market cap ma'ana kowa san cewa eh, BSC kowa riga sannan gurin ka je gurin da kyau bayan riga mun zo coin market cap to abin da zamu yi a nan gurin nan gurin shine wajen sacin din mu zamu so zamu sa crypto inu muka sa crip ka gane crip sai mu sa inu so idan wannan coin ya fito a nan gurin shikenan babu kaga wannan coin tun a nan gurin gashi ya riga ya fito crypto inu gashi nan kuma 334 a 3456 shine mai ran dinsa so wannan ran nasa na riga na cike shi kamar haka so a nan gurin zan zo in duba me inda contract address nasa yake sannan kuma duba banin din wannan coin kaga wannan coin yana nan a 0.0000001 to kaga ko da kasu wannan coin insha Allahu in dai ba mun riga mun yi awon sa ma'ana mun auna measurement cewa za mu aura shi magani shin zai iya ba mu kuɗi ko zai ba mu kuɗi ba to yanzu misali ba mun gani eh to mun garan sa mun ma'ana mun san cewa shi na dubu uku ne da dari hudu wasu abubuwa sannan za mu duba graph sa sannan graph sa za mu fara daga one day gashi nan one day gashi nan ya fara a one day ya haka ya haka ya haka ya haka ya zo wannan tashin yanzu to bara mu ga seven days kuma a nan gurin na taɓa daidai wajen gurin bara nuna muku da seven days gashi nan nan ma da ya zo ya haka ya haka ya haka ya zo wannan tashin bara mu zo bara mu sa 30 days ko kuma sa one month bara mu sa mu gani so kaga nan ma ya tashi daidai daga da wancan ba mu taba za mu sa 30 days so a 30 days ba laifi wannan kon yana da graph ma'ana graph sa hawa yake ba sauka yake ba to abu na farko kenan analysis na farko kenan za mu je ƙasa yanzu za mu sake analysis na biyu za mu zo mu duba ainihin market cap nashi mu ga nawa ne market cap nasa so idan muka zo a gurin yana da mai yana da dala dubu 4,980 har 563.40 dola abu shine market cap nasa sannan ga market domain cap shi ma yana 10,500 something wasu abu ba laifi wannan kawai mun riga da mun gama aro a nan gurin mun san nan gurin yanzu sai na contra address shin wannan coin scam ne ko ko legit ne ma'ana na yan damfara ne ko ko na gaskiya ne so abin da zamu yi a nan gurin sai mu zo daidai nan gurin nan gurin shine gashi nan back 20 ne sai mu zo mu kofa kwantar adres din nan sai mu kofe shi kamar haka so idan muka kofe shi sai mu zo mu taba nan gurin haka nan abin da zamu yi sacin anan token sniper kawai zaka rubuta token sniper an ka rubuta token zaka sa token sniper kawai kamar daga rubuta haka zaka token sniper sorry ka gan shi anan gurin token sniper t o k e n sai ka bada space ka sa s n i f w e r sniper kenan sai ka tafa kamar haka so don ka taba kamar haka ko akwai wani measurement da za ka yi ka gane cewar shi wannan coin din za a iya transaction da shi ko za a iya ba ma'ana za a iya swapping ko ba a iya swapping dan za ka yi da ka je ka so wani cryptocurrency bayan ka riga ka so cryptocurrency sai ka zo ka tarar cewa wannan cryptocurrency baya da riga da baya swapping to abin da ka nake so da kai a nan gurin ba idan ka taba nan gurin ka ce you are not a robot dan sai tare idan ka taba you are not a robot za su baka choosing cewar kai kaza so ka taba ko irin a ce maka taxi irin su a ce maka prehadra traffic lights sai ka taba yanzu za mu sake cewa we are not a robot mun sake tabawa mu a not a robot to abin da za yi a nan gurin shine ka ga riga na man din shi ba a nan ga approve kuma bot 12 ka gane sannan yana da me quality automatic yana nan 61 sannan yana da market cap yana nan a liquidity nasa ma'ana tallafinsa yana da ethereum kwaya kwaya kwaya 630.33 sannan da akwai ethereum na ma na wanda yake na swapin wanda aka yi a kwaya 400 sorry kwaya 431 so babu tuba nan muke so mai guda yanzu dai anan goma na so mu samu wani abu anan gurin ko mu samu 100% ko 50% ko 30% then ko mu samu cewar akwai liquidity man anan gurin akwai liquidity anan gurin bara mu gwada mu gani gashi nan akwai liquidity sannan kuma mu zo gurin biyu swap nan wannan use ah, unit swap nan sai mu zo mu ce biyu a nan gurin nan ga inda aka biyu sai mu taba unit swap nan ba namu bane ba amma ina so maka mai example kafin mu shiga namu da muke wa analysis so idan muka zo nan gurin ba za mu zo mu gani idan ana din sa za mu gani in ma ba a yi za mu gani so babu kaga anan gurin ba wannan a da yake kwashi ba inu zaka iya siya kuma za ka iya kai swap din shi a duk lokacin da kake so saboda kaga anan gurin in ka duba anan gurin gashi nan kaga ga swap din gashi nan ana yin ana swap din nasa gashi nan duk ga contract address na mutane gashi nan ana swap so idan ka lura anan gurin ba ga ba ma an dade ne neman lokaci kaɗan ne aka yi riga aka yi wannan swap so abin da zamu yi anan bari mu je mu gwada namu kenan sai mu zo nan gurin nan idan ka tashi gwada naka abin da zaka yi anan gurin ba sai ka lura da kyau anan ba daidai nan gurin da ka ce sace din sai ka zo ka danne wancan contract address da ka koyi ka zuba shi naka kenan sai ka zuba shi anan gurin zai fito gashi nan ya nuna ma crypto inu b abcd sai mu taba shi kamar haka so bayan mun riga mun taba shi haka yanzu zai mu dukkan wani bayanai akan wannan coin din bari ku abun mamaki gashi yana sacin a nan gurin so babu kaga a nan gurin 45% ba damuwa tunda mun samu 45% samu zo duba mu gani verification contract address sources ma'ana an riga an yi verification din wannan contract address sources to sai abu na uku da zamu je mu fara duba a nan gurin zuwa na hudu shine liquidity nashi zamu zo mu ga higher liquidity nashi da yake nawa yake da shi idan muka zo nan gurin zamu ga yana da 448.7 bnb da yake da shi na me wanda aka yi swapping da shi to bari mu duba mu gani shin ana iya swapping ko ba a yi sai mu zo mu ce biyu nan ga inda aka ce biyu sai mu taba za mu zo mu duba mu gani shin ana iya yin kuma da wani lokaci da wani lokaci karfe na da karfe na minti na rabon su da yin swap din so sai mu zo mu duba mu gani za mu zo mu duba mu ga gashi nan gashi nan gan shi su ga gashi nan a nan gurin gashi duka zaka iya kai farashi zaka iya kai swafin zaka iya kai swafin wannan wannan to kaga a nan gurin ka riga da ka fita daga dukkan wata tantama sai dai kawai ka jira coin idan ya riga da ya tashi ya karye kawai sai ka siye shi abin da nake nemi da ya karye a nan gurin shine yanzu idan ka lura a nan gurin ba nan gurin wannan coin ya kai plus 73 ba zai yiwu a ce kawai ka zo ka sayi coin plus 70 wani abu ko plus wani abu a yana da kyau a ce misali bari in baka misali da wani coin din idan na zo nan guna dawo baya haka misali zan zo maka misali da wannan coin din misali kaga akwai flocking money ga irin su flocking money ga irin su wannan coin din so misali kaga wannan sorry kaga gashi ga wani coin din nan yayi minus mai yayi yayi minus minus 38 to kaga minus 38 zaka iya zuwa ka je ka siya saboda mai kasan zaka iya ka samu profit insha Allah to hanya ta biyu wajen gano contract address kai ne ka bude kai ne ka bude coin kaje kaje coin market cap kai search din sa ba ganshi ba kuma ba ka bude shi akan waya ka misali kamar haka to kamar wannan koyin din misali da muka ji haka ba in ka shiga koyin din kamar haka to a nan gurin nan gurin zaka taba nan gurin in ka taba shi kamar nan gurin to tana ma zaka iya samu ka samu contract address din wannan koyin din sai ka ja can kasa sai ka zo gurin da aka ce ma view market cap ka ganshi a nan gurin to kana tabawa ka riga da me ka receiving din contract address na wannan token da kake bukata so insha Allah ne duka duka da kawo karshen wannan bidiyon anan da next video insha Allah za ku ji ni ta da zamu nuna muku wasu abubuwan da za su amfane ku musamman wanda yake a ƙasa ma'ana wanda ya fara harkar kirto kwaransu yanzu yanzu su ka gani zaka zo ka kwafi kwantar adana zaka ga ka same shi a nan wurin don haka nake cewa idan bako ne kai ka ji daɗin wannan bidiyon muna da buƙatar kai mana lalakin sannan kuma ku yi mana shaɗin wannan bidiyon idan ha bidiyo ta burge kuma na buƙatar ku yi mana lakin da comment sannan idan bako ne kai da zuwa da karanta mai suna arewa kwamfuta muna roƙonka da kai mana subscribing sannan kai mana shaɗin wannan bidiyon arewa kwamfuta sign out